Shirinmu na wannan mako zai haska fitila ne akan gina alaka tsakanin karatu a takarda da kuma aiki da karatun a zahiri, inda muke ƙoƙarin gano yadda karatun da muke yi ya yi hannun riga da tsarin rayuwarmu ta zahiri. washin alƙalami ne ya kuskure bakin takarda ko kuwa basirar karatu ce ta saba wa al'adunmu na rayuwa. Kaje jami'o'i za ka je katar da project ga sanan jinkin wanda in wata ƙasar za a je wa za su ci gaba da su amma suna nan sai ga wani kilan a katako inda gari a gun wallahi cinye a katakon za ta yi. Karyar ta hidi circuit board ɗinsa kawai a zo a gan shi. Yana ga yana gama zuwa zai je aiki a gwamnati mai biya je samu wani guri mai meko ana biyan sa albahi miƙe kafarsa zai duk wannan abun wallahi ya zube. Fitila, fitila. Jama'a masu mu barka mu da saduwa da kowa a cikin wani sabon shirin. Ci gaban da ke murgina duniya a matakin masana'antu da ƙirƙirarriyar basira sun samu ta goma shine bayan da ɗan adam ya taka wani mataki na ci gaba da ake kira juyin juya halin al'adu. wato cultural revolution inda shi wannan matsayi shine ya haifar da duk wata ɗaukaka da ta samu duniya kama daga ƙere-ƙere da harkokin noma da kiwo zuwa samar da hasken wutar lantarki da makamashi yayin da a wannan bangare na duniya muka yi wa irin wannan sabuwar al'ada tsinke ko muka mata dirar mikiya ta hanyar samun karatun yadda sauran sassa na duniya suka samu wannan nasara inda muka karbi ilimin yadda masana suka fasa duwatsu domin gano abubuwan da suke kunshi a ciki da irin sirrin da ke boye a cikin kwayar komayya wato atom wadda ita ce halitta mafi kankanta a duniya da yadda suka gano cewa a cikin iskoki da ke kadawa akwai bambance-bambance na iskar da dan adam ke iya shaka da kuma wadda in yi shaka za ta iya zamowa guba gare shi da iskar da za ta iya kamawa da wuta da kuma iskar da za ta iya haduwa ta zama ruwa duka irin wannan ilimi yana kunshe ne a cikin wani sabon gwadabe da duniya ta dauka na canzawa kanta tafiya domin dai ya kasance dan adam ya mallaki ta da ƙoramu na duniya ta hanyar gane su da kuma ganowa amfaninsu Kwada da mu har yanzu ba mu sanya namu karatun cikin mizanin fahimtar abubuwan da kan je su zo a yankunanmu ba, amma su masana da suka kirkiro wancan karatu da muke yi sun yi shi ne da zamar gano inda duniyar ta dosa da kuma yadda za su sarrafa abubuwan da suka kewaye duniyar domin su kasance bayi ga bil'adama. Irin wannan ma'arfa ita ce take kunshe a cikin littafin chemistry da physics da biology da geography da mathematics da history da philosophy da political science. kuma nazartar irin wa'annan abubuwa shine sanya turawa suka kera mota suka samar da wutar lantarki suka kera kumbo a apollo da ya tafiya zuwa sararin samaniya har ya sauka a duniyar wata ba kuma sun yakan ba ne domin kawai kasance musu abin alfahari ba sai dai sun yi ne domin inganta irin al'adun da suke da su na zamantakewa abin da ya sanya nake maimaita amfani da kalmar al'ada ba komai bane face duk wani tasiri da kimiyya da fasaha ta yi a rayuwar mutanen turai ba wai ta kori al'adarsu bane ta inganta al'adar ne wato dai ba wai sun shigo da ci gaban ba ne ta wannan hanya daga wata uwa duniya a sun yafa kuda ne ya kugunsu. Zami kana doki wani jina ga buzuzu zuzu bayan cika nama ba da an zaka nan kwabo bayan nama ban. Mi ka tauna haka bai wa makota na gari bayan da koke zaune. Kaji don ka ce gawa kwana. dauki damar kwana baba iya kacin mace gwiwa ibalatan haye ba ibalatan haye ba ai neman suna da wuya ai neman suna da wuya yan kongo baga budan kwane To yayin da su wadancan mutane da su ne suka gano wannan hanyoyi ke amfani da su a bisa mizanin warware matsala da inganta al'adunsu na zamantakewa mu a wannan bangare sai karatun ya zama mana tamkar wasan kwaikwayo na turawa wato dai mu karya harshe irin nasu wajen yin turanci mu daura wuyan mu da tsamman daura wuya da ake kira necktie ko kuma cikon zugu da lawurjan fata da ake kira belt bisa tsammanin cewa wannan shine alamun wancan karatu ya shiga kanmu amma har yanzu mun gaza amfani da waɗancan fasahohi da kimiyya wajen shiga fagen inganta irin nama al'adun na rayuwa domin su zamo abin sha'awa da har wasu za su yi koyi da su shi kuma rashin samun irin wannan abubuwa da za su zama abin sha'awa ko koyi ga sauran jama'ar duniya shine sanya muka tsaya cak karatun ya kasa warware matsalar mu ta kashin kanmu ba dai ma ta iya warwarewa ta wani mu domin su wancananka da muke kwaikwayo suna yin karatun warware matsalar su ne inda iliminsu ke hararar al'amuransu na rayuwa. Domin haka na cikin wannan shiri muka ga ya zama wajibi mu bibi yadda ake amfani da irin karatun da ake a wannan sashi na duniya domin gano yadda karatun da muke yi din ke cin karo da matsalolinmu na yau da kullum. Ga misali rashin samun isasshiyar wutar lantarki a wannan bangare shine dalilin da ya sanya aka samar da fitilu masu ajiye wuta da aka kira da chargeable lamps. Amma abin tambaya nan shine shin masananmu na wannan yanki ne suka fitar da wannan fasaha ko kuwa wasu ne suka gano matsalar mu suka kuma magance ta domin cin kasuwarsu mu fa sani shi irin wannan gibi da ake samu cikin rayuwarmu damarmaki yake fitarwa inda matukar ba mu yi amfani da damar ba wasu za su yi amfani da ita su kuma ribaci kasuwanninmu ko muna so ko kuma ba masu wani masani akan wutar lantarki kuma wanda ke amfani da basirarsa wajen kirkirar abubuwa na magance matsalar mu a wannan yanki ya bayyana takaicinsa akan yadda irin wannan kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu injiniya muhammad aliyu haruna ya ce kimiyya ce ke jawo fasaha inda ita kuma fasaha hadafinta shine amfanar da al'umma a ce dutse ne za a jefo shi daga sama me yasa ya faɗi ne da ya faɗi za a ce akwai wani ƙarfi da yake jan sa wanda ake kira force of gravity to force of gravity din nan ta yaya zan yafi layin in nuna cewa za a samu wata ci gaba ta wannan fanni ko kuma a ce yanzu misali a lantarki yanzu misali a ce idan magana iso ya juya a jikin waya abin da zai fara bayarwa wuta ce sai yanzu an karanta to idan ba na karanta wannan abin bin za a samu amfanin wannan abin ga al'umma application na wannan abin da in sani shi muke kira fasaha kimiyya ce za ta karanta na cewa matukar na juya abu a jikin mayan karfe mayan karfe bakin karfe kenan mai kura wanda an sa karfe za ta kamo shi idan na nada waya in juya ta a jiki wuta za ta fitar saboda haka ok na karanta a kimiyya na ga wannan to yanda zan cusa shi a fasaha na hada shi ibada wannan lantarki za ka iya zamun keke yana juyawa ana ana tuka shi wuta tana fita baka san me ba to wannan kimiyya da aka gani ita ta bada wannan ita ta bada wannan to saboda haka shi yanzu idan ka zo ka ɗauki wannan daga nan aka samu abin da ake kira transformer duk wannan application na kimiyya da aka yi ya ba da wannan fasahar kuma da wannan su transformer da kuke ga ake samun wutar lantarki da sauransu duk ta nan aka samu akwai wanda tun farko su suka yi wannan tunanin yanzu ga misali wannan akwai wanda ake kira Michael Faraday scientist ne na kasar Ingila shi ya fara yin irin wannan a zaune yi wanda application ɗinsa ne ake amfani akasari wayannan suna yin sa ne saboda solving problem wani dan kishin kasarsa zai yi wani dal rayuwarsa shi ta ina zai sama kansa mafita yake yi to amma kuma daga nan sai ga al'umma ta amfana shi irin wannan amfani da al'umma za ta samu ta wannan hanyar mulmula ilimi yana fitowa ne idan har aka samu hada hancin masu ilimi da za su iya fitar da binciken da zai iya tasiri wajen warware matsala kuma aka yi gam da katar da irin hukumomi kamfanoni da kungiyoyi da ke sha'awar amfani da wannan bincike wajen bunkasa ayyukansu ko kuma kirkirar wani sabon abu da shi wannan nazari ka iya yi sai dai irin gibin da ake samu a wannan yanki namu shine samun waɗanda za su haɗa hancin wancan bincike ko nazari da aka samar ta hanyar ilimi da kuma aiwatar da shi a cikin tsarin rayuwa ta al'umma domin mafi akasarin bincike ko nazarin yakan ba da sakamako ne kawai da wasu malamai ko masana ke yin amfani da su wajen samun takardar shaidar kammala karatu amma komai kyawun shi wancan nazari ko bincike da suka gudanar akan jefa shi ne a kwandon shara idan har an kammala karatun a wannan bangare namu. ka je jami'o'i za ka je ka tadda project ga sanan jinkim wanda in wata kasa za a je kaiwa za su ci gaba da su amma suna nan sai ga wani lokacin da muka yi karatu za ka je ka tadda wani ya yi wani ya yi transmitter ya abubuwa tewa ga sana amma sai dai a jibje wallahi wannan abin idan ya je shi yayi ne kawai dan kila ya samu credit a jarabawarsa kawai haka zai je ya aje amma ban aje kilan akwato katako inda gari agun wallahi cinyewa katakon za ta yi ƙaryar ta hidi circuit board ɗinsa kawai a zo a gan shi saboda wani yana ga yana gama zuwa zai je aiki a gwamnati mai biya je samu wani guri mai meko ana biyan su albahi miƙe kafarsa zai duk wannan abun wallahi ya zube ba zai iya komai ba orientation din ma da aka bamu mu na ƙasar nan dawo ba nan mu kere kere ba ne to ita wannan halayya ta yin watsi da ilimi ko basira wajen dogaro da kai ko kuma shi kansa biris da hukumomi ke yi wajen aiwatar da bincike da ake samarwa a makarantu wadda kasika ce da ke shanye jinin ci gabanmu akan al'adu da kuma hanyoyin bunƙasarmu. domin akwai tarin arziki da dama da suke kunshe a tsakankanin wasu suke cikin ƙarƙashin ƙasarmu. amma rashin amfani da bincike da rashin ɗaurewa binciken gindi ya sanya muna zaune cikin tsakiyar dukiya amma bakunan mu abu da ire-iren abubuwan da muke ganin tamkar ba su da amfani wasu daga cikin kasashe suka girma wasu kuma suke neman bunƙasa injiniya muhammad haruna aliyu acid ya ce wannan shine giban da masana suka bari wanda kuma za a iya cikewa kaman kaman bangaren kamaru kasar kamaru yan sun yi nisa akan wannan fasaha ta ta samun sinadari ko makamashi da ake samu daga daga shara kashin dabobi da sauransu wanda bature yake kira biogas shi energy karfi akwai misali a ce kamar na lantarki makamashi kamar na nukiliya a'a kamar na zafi ne a'a kamar na mechanical shine wanda misali zaka zo ka samu inji ya baka wani karfi da zaka iya aiwatar da wani abu saboda haka yanzu misali kamar bangaren bangaren da zamu ce zamu iya samun wutar lantarki mutum da yana da gona misali ta shanu yake da mun yi magana kamar na biogas zaka iya samun mutum yana da gona da yake da shanu ne da ita kawai ta shanu ce shanun nan za su yi za a samu kawudin wanda ake kira kashin dabbobi kashin ne za a same shi za a yi processing shi mai wannan gona misali a ce yana da shanu kamar ɗari a an yi kiyasi akan cewa kowane kashin dabba guda ɗaya wanda yake kilogram na kowane kashi zai ba da lita dubu ta gas ɗin da ta sinadari a bincike da aka yi na kimiyya so saboda haka yanzu ka zo ka ɗauka babu yadda za a ce kashi sau ɗaya saniya za ta yi so saboda haka idan ka ɗauki misali wanda yake da dabba hamsin akalla za ka samu kusan kilogram 50 kilogram kg idan misali yana da wannan na'urar da za a zuba wannan kashin dabbobi ta fidda wannan sinadarin ta wannan ta wannan sinadarin iskar gas din da zai samu ta makamashin kuma janareto in sun ta yi amfani da wannan sinadarin kuma za su ba da wuta ta lantarki saboda kaga shi yanzu mai wannan gona idan da ƙauye a kusa da shi zai iya ba su, ya danganta da irin ƙarfin janaretansa kaga nan an ci gaba kaga dai wannan dabbobi ne suka yi kuma daga nan ya zo aka yi processing dinsa ya koma tashi ya mechanical aka zo kuma ga ya zo aka samu lantarki sau da aka irin wayannan abubuwan kuma ba wani wahala ne da su ba duk wanda ka ɗauko ka ba shi training ya zo ya yi wannan ko bai je aji ba yan parameters ɗin da ake bukata ya sani ba wasu da yawa ba ne in ka zo ka nusar da shi zai gane ba abu ne yanzu akwai technology da yawa wasu abubuwan yanzu ba zurfin ilimi suke bukata ba abinda nake so a fahimta kenan akwai zurfin ilimi akwai gunda yake amfani akwai kuma abubuwan da muke ga sun fi karbi mu amma wallahi ba wai ilimi mai mungun zurfi suke nema ba yanzu misali idan ka zo ka dauki hasken rana wayannan latirisa namu da kake gani Ɗan lokaci zaka ba su dan training guda zaka ga sun je sun yi aikin da za su samu kuɗi miliyoyin kuɗi duk inda ka zo ka nuna musu da nan da nan za a hada sai ga kusan har hada ta ma da za a zo a installing a sa panel da UPS da za a zo a daura da charge controller da za a saka sai ka ga dan abin da zai sai fi wayarin din gida wahala ni abin da nake so a hada da wayannan wayannan abubuwan a samu da kishi da kuma kai ma kanka mafita da za ka samu kanka ko ta rufin asiri kamar mu yanzu adi inda ka ga sana'a mu yanzu a kasar Hausa a bace wanda ake bukata a ce rufin asiri kake nema ka samu kanka ba za ka je gun wani ibaka ba ko something like akwai abubuwa da yawa wayanda ake so a yi la'akari da su to ta nan kuma eh, wato ta bangaren tattalin arziki in an samu mutane sun koyi abubuwa na fasahar ta nan kuma za a samu tattalin arziki sai ya daga to ko da yake da har yanzu mahangar mu bata isa kan zuba jari a fagen bincike da amfani da ilimin boko ba wajen samun riba amma shi wannan karatu da ake yi a makarantu matukar dai aka same shi yadda ya kamata shi kadai zai iya zamewa jarin rayuwa da mutum a matsayin kansa zai iya dogara da shi ba wai sai ya samu mai ɗaukarsa aiki ba domin shi kansa ilimin aiki ne mai zaman kansa da idan masani ya nutsa idansa a tsakankanin mutane da yanayin zamantakewarsu zai iya kwasar wata riba da shi kansa ba zai taba tsammani ba wannan a fagen mutum kenan a matsayinsa shi ɗaya tilo amma idan da lamarin zai shiga cikin tsarin kishin ƙasa to shi karatun zai iya yi wa al'umma ƙaimi ne na shiga yin gasa da wasu manyan ƙasashe a fagen cigaba. Malam Jibrin Gambo wanda malami ne da ke kwalejin fasaha ta Binyamin Usman da ke jihar Jigawa ya yi tsokaci akan irin wannan nauyin kafa da makarantu da masana ke yi a wannan bangare wanda ya ci ta irin wannan sanyin jiki ne ban mu gama amfani da irin karatun da muka yi ba wajen warware matsala har yayin karatun yana neman wucewa a duniya. su kamar shugabannin makarantu dole su karbi canji akwai abin da ke kira imagine technology wato kullun abubuwan canjawa suke to ko da kai naka na baya ba irin sa bane a kasan ka ga wani nan kar ka yi tunanin in na bar wani izo i wannan abin ni zan zama dan kallo jawo shi jikinka tunda kai Allah ya bawa karfin ikon i amfani da shi in baka so wani isan ma ya kawo kira shi ka ce me ga matsala kaza ya kaza ya za a yi ya bayar kai kuma an zo ka na shugaba fitar da sunan kai kai to in har ba za mu na karban canji ba don ana dabda karatun da muke zama dan kallo tunda yanzu in muka ɗauki misali akwai bangare guda biyu bangaren da yawan mutane kullum duniya tana ce mutane suna karuwa sai bangare na ya za a amfani da wayannan mutanen ta hanya mai kyau to sai hakan yasa kullum kowa ake sa idan to gasa yau kai abu a duniyar da ake ciki shi wani ba kallo zai yi ma tafi ba a'a nakan zai kalla ya zan yi ne wanda ya fi naka ko bangare ne na IT ko bangare ne na noma ko bangare na me mun taba tattaunawa da wani abokin ilimi shi masani ne a bangaren kasa bai sani ba yana zaune ce to idan an tashi za a yi wannan yanzu fa akwai matsala an je matakin da duniya yanzu kan iya amfani da kyamara abin gani na kyamara a fitar da sabo wanda zai fahimci yanayin kasar ba tare da ɗauki kasar nan an je ɗakin gwadi an gwada ta bai fitar da wannan to mu fa har yanzu sai dai mu je mu ciro ta kasar mu je ɗakin gwadi mi kaza to wanda zai ɗau hoton ta fa yanzu duniya wanda suka ci gaba za su iya haska Najeriya su ga duk arzikin da ke Najeriya gaba ɗayansa kuma su zo su ce mu nan muke so za mu yi kamfani a ba su dama su yi kamfani amma fa wani abu ne a kasa sake ibansa ba tare da an zo an yi tono an gani ba tasar daga saman da abubuwan da ya fita daga wannan kyamar suka amfani su gane in bangaren tsaro ne an je matakin da yanzu duniya ba ma yawan daukan sojojin ba ne ko 'yan sanda ko a abu ake yi ko mutum mutumi ko jirgi karami wanda baya bukatar direba barantana in ka ce ka harbo wannan jirgin ka kai musu soja a kawai shi kana kasa ana kira ground station kamar nan gidan rediyo haka suna kasa sai a tura wannan abun in ka misin ma iya shi kadai aka misin babu rai babu wata dukiya da yawa to in har a duniya ana wannan matakin da ana rage asara ko ta rayuwa ko ta abu washe za mu zo kullum mu tsaya ko wajen kirkirar sabon makarantu ga wanda muke da su ma ba mu yi kokarin mun koma na zamani ba an zo an kawo su to ita kuma wanda ka kawo din ma ita kalli ita ma ta kofo na abin da ke wancan din bari na yi misali yanzu a bangaren aikin gona sai ga duk jami'o'in mu abin da suke koyarwa baya wuce a ce agri extension an economics agronomy ita kanta agri din akan kanta to ba wasu bane matsala a sallan tafiyar karatun yanzu a agri din nan yanzu ana cewa akwai precision agri wanda kawai noma ne amma na amfani da abubuwa da suka dangane fuskanci sararin samani in feshi za ka yi a gona baka goya a baya ba abu ne za ka tashe shi ka dora ma ruwa wanda ya kai matakin lita ashirin talatin ya je ima feshi kana din bishiyar ka i dawo i zauna in ka zo bangaren noman shinkafa ya ka ka tara mutane sun ga sun yi ciran ciyawa yanzu dan karamin abu ne za a yi shi kawai da ka zo kamar kyamara ce a jikinsa in ka askamar, mar sai ka ce to wannan ce shinkafa nake so ko gyaure idan ya kalla ya san waccan da ka fara askamar ita ce shinkafa duk ko abin da ba shinkafa ne zai na cire yana dama da ki bakin gaji yana ajiye ma a irin noman da ake kenan idan bangaren taki ne in ka tada shi kuma ya tashi sama in ya kalli shinkafar yana tafiya a samanta dama dai abun ba sa wuce guda uku ko a ce phosphorus ko potassium ko nitrogen kar ma isauko kana gindin bishiyar a kwamfuta yana tafiya da hoton yana faɗa ma nan bangaren ba nitrogen nan bangaren phosphorus ya yawa nan bangaren potassium ya yawa to ko ragi shi yasa za su dan kaɗan za su sa na sa kuɗi a noma su aiwatar su samu abin da kuma suke so idan musu kuma da kaman profit yawa to mutum dai zamu ci gaba da rantsa idan mu wajen bibiyar abubuwan da ke kunshi a tsakankanin mu kwa wasu masu dogon ido za su iya shiga gidajen mu su gane gane duka irin arzikin da bamu iya ganowa ba yadda ta haka za su kwakwale duka dukiyarmu su bar mu a cikin talauci domin ta duniya akan fagen fasaha da kimiyya da zamantakewa da siyasa ta yi mana tazarar da matukar mu zabura ba kuwa za mu dawwama ne a cikin halin ne yasu ko da kuwa akan irin abubuwan da muka gada ne kuma a fagen ci gaba da duniya take kai a halin yanzu babu wani fage na ilimi da ba shi da mahimmanci ko tasiri ga rayuwar al'ummarmu sai dai kawai gazawa da mutanenmu ke da ita wajen iya yin dogon nazari da kirkira akan duk wani fanni na karatu da suka yi shi ma akan wannan fage malam jibrin gambo ya bayyana yadda wasu ke amfani da irin ilimin da muke gani tamkar koma baya ne domin cin kasuwar zamani wajen gwama irin wancan karatu da fasaha ko kimiyya. wani magana idan ya danganci wannan shi ma gidan rediyo sai wani yake maganar yanzu misali ga kusa-kusai da jami'oi suke yi ya eh, fa ba da misali da yaren hausa na yi shurun bayan ya gama na ma aka banne magana an ce ai yaren hausan yanzu a duniya ba a cikin karatu da ake na duniya akwai linguistic mutum zai taso na je jami'ar bayero daga australia sun zo daga china sun zo so suke su karanci yaren idan suka fahimci yaren kashi hansin ne na yin tasiri akan wannan al'ummar to me zai hana mu ba za mu zo mu mai da yaren a fasahance da kimiyyance ba wayanda na karatu da su wasu daga larabawa ne wasu chinese ne wasu kuma yan kabilar mali ne mutanen malaysia idan aka zauna ana group discussion da turanci za a yi suna da karancin turanci gobe idan na dawo kowa ya je hada data in ya shiga kaman wannan na'ura mai juya harshe ta google idan ta maida zuwa yaransa in ya dahe dai kara min bayani me yasa yaran su na yaran sun samar da wani tsari ko wani system wanda suka yi wa yaran aiki wanda daga kowane yare kai magana zai iya dawo. akwai yaron da ya zauna iga ce na kasuwa kasuwa ake a cina in an zo ka dauko tafinta in kai magana yana cinanci sannan ce ne ba da an sahi kuma ya dama da shi da turanci to shi da ta shi yar karamar na'ura mai bluetooth na'ura hada juna guda biyu idan ka zo ya dora ka a daya sai ka sa dan cina kunnan sahi ma ya isa idan kamar magana da yaran misali dai na san ba Hausa amma akwai larabci akwai turancin kansa da sauran manyan yaruka jamunanci da waye idan kamar ila misali da yaren jamunanci kana magana lokacin da wannan mutum ke dauka ke zuwa wannan sa shi kuma yana juya mashi zuwa yaren turanci haka shi ma idan ya ma magana to sai ga ita kanta hausan ta zama bsc in ita kanta ta zama zaka iya yin mtech zaka iya yin btech bachelor of technology in hausa bachelor of science in hausa sannan kuma da bachelor of art to dole he mun zo mun yi shara saboda a tsakiya kai shugaba ya university ya dauko professor ko doctor ko a kwaleji ko a polytechnic an bashi shi zai zo ikalla shi ake gani shi zai juyin juya halin da zai fara dan matakin yanzu yana da yawan da in ka ce a dauko daga primary generation yana da yawa dole a dauko kasa ba laifi bane a shiga tsakiya dan na san irin karfin da Allah ya ba shugabannin makarantu mu ba na wasa bane za su iya mana wannan juyin juyin halin training din kawai kamata a canja wajen salon abun a mai da shi inda zai tasiri a rayuwar mu kuma ya iya magance mana matsalar mu dan alhamdulillah a mataki na kasa yanzu haka a jiya da na karbi aikin da muka yi wanda da dan diploma muka yi a makarantar polytechnic sun sare ma na ce sa ku iya kuma aikin da suka yi sai suke mamaki wada dama ana haka misali akwai wanda muka yi akan abubuwa da yake faruwa na kamar cutar cizon sauro za a ce sauro sauro sauro a gari kaza a gari kaza ce to ku zo mu gano daga marasa lafiya da suke zuwa asibiti daga inda suke fitowa a bamu su da suke fitowa daga wannan gun za mu yi amfani da wani manhaja ta kwamfuta wanda za ta taimaka mana mu fahimta wani gune a wannan garin ya fi samun matsalar cutar cizon sauro kuma da muka yi wani ikon Allah da muka fita field validation kamar ka je ka ga da gaske ne sai muka ga e abubuwan da muka ga da suka danganci environmental social na rayuwar wannan mutanen ina da alaka daga rubutun wanda suka gabata E tabbas in dai an samu wannan za a samu cizon sauro to ko da gwamnati za ta yi wani abu in ta ɗauki wannan aikin ba ta da wahala ta yana kamata mu kashe cutar cizon sauro a gari kaza a ah, ga aikin wani malami da ko wani ɗalibi a ah, to mu karɓa mana to shi ne salon da ya kamata makarantun mu su koma ba kawai na zo project kawai na ɗauko in tafi shi ɗalibai fa yanzu tafi university ta kudu su ɗauko project da aka yi su da arewa kawai burin sa ya samu sauki a bai certificate daga abun yana da yawa wanda yana buƙatar uh, me ake cewa fuskoki da yawa kuma a kowane bangare amma dai na farkon wannan sabon rawar ta science and technology kowane karatu ko ko na hausa ko na noma ko na mai dole mu mai da shi a bangaren kimiyyance ko fasahance kirkira ko kuma amfani da shi wajen magance al'amuran a cikin irin wannan tsari na neman warware matsaloli ta mahangar ilimi ba wai kawai masanan ne yake da muhimmanci ba domin su kansu idan suka yi nazari ko bincike ko suka gano bakin zaren wata matsala ai dole ne sai an samu kulawar gwamnati akan amfani da irin wancan bincike wajen aiwatar da ayyukan al'umma domin ta hanyar bada irin wannan kulawa ne gwamnati kanta za ta bada daurin gindi da kuma bunƙasa harkokin bincike a tsakankanin al'umma kazalika irin wannan fage su ma masu hannu da shudi da kuma 'yan kasuwa sai sun buɗe idan su warai domin neman haɗin kai da manyan makarantu da ke yin bincike inda idan har suka samu haɗa ƙarfi da ƙarfi to kuwa kasuwancin mu zai bar matakin kwadago ko bin 'yar ƙaramar riba da shiga fagen kirkira da warware matsala Wace da irin wannan hanya ce ire-iren su bilget suka kwashe kuɗin jama'ar duniya musamman ga ƙungiyoyin manoma shiga cikin irin wannan kawance da masana zai iya kawowa bunƙasar kayayyaki da ake nomawa da kuma samar musu kasuwanni a kasashen duniya domin duk da irin kahutu da ake yi akan harkar noman shinkafa da wasu kayayyaki a wannan yanki akwai tazara mai nisa da sauran manoman duniya suka ba wa wannan yanki malam jibrin gambo ya bayyana yadda irin wannan kawance zai iya kasancewa tsakanin gwamnatoci da yan kasuwa da kungiyoyi a bangare guda da kuma su masana masu bincike a ɗaya bangaren yanzu alhamdulillah akwai ɗan canji kaɗan wasu jami'o'in musamman na nan na najeriya na kudanci ne zaka ga sun yi kokari dan na tsinci kaina a university ta federal university of technology puta da suka taya suna tirenin yaran su a department ne na food and nutrition bangaren haka koyan abinci da gina jikin dan adam malamin ne akan kansa ya yi shuru ah, mutane suna fama da cutan suga da kuma cutan hawan jini shi kuma ya yi bincike ya gano a tsamiya wannan tsamiya da tafi yawa a nan arewacin najeriya tana daidaita shuga na jikin mutum ɗaya aikinsa kuma sai ya gano kan cewa citta kuma tana daidaita jinin mutum da ya tashi ya ce yaron ya za mu gwada mu tsirkiri wani biredi wanda za a yi ɗaya na tsamiya ne biredin ɗaya kuma na citta ne shi ɗaya musamar na masu hawan jini shi kuma ɗaya musamar na masu hawan shiga kuma mu yi shi a cikin university ina faɗa university ta yadda yaran suka gama bincike aka wa aka yi biredi na farko bai tashi ba haka dai ana canja har aka zo lokacin da biredi ya tashi ice shi yake wanda ke ban labari ce min yanzu duk wani mai rahin lafiya idan an ce a federal university ne a bakirin ɗinsu ana yin wani biredi don masu hawan jini in da yana gan an sarrafa matsa samiya ya wuce ajinta yanzu zai je da kansa isi saboda yana sha'awar biredi amma bai sani ba a cikin biredin an sa wayannan abubuwan tun dama an faɗa mar kuma zai ci zai abin nan to kaga irin wannan training din ko kuma ba da ilimin ikamata ilimi ne ga ya ba su sun yi bincike a kai sun yi kuma yanzu ga ana samar wa university kuɗi na shiga sannan kuma ana taimaka al'umma da dole dai mu din masu koyarwar da su ɗaliban dole su yadda mu rayuwar nan tamu ce kuma akwai ya'ya akwai jikoki turbar da muka tafi in muka bari dole he mun kalli wace rayuwa zamu basu idan muka yadda yanzu zamu dan gaskiya an yi sacrifice ko yanzu Allah ya ma arziki kake da arziki ga tun tana damun al'umma kai ma zaka iya neman wa'annan masu ilimin su ma ka ɗauki nauyinsu kuma su aiwatar dama ba sai gwamnati ba su kuma 'yan kasuwa yanzu ma ɗauki kamar ƙungiyar manoma ai kullum tana kirarin tana da mabiyanta kai ka ji sun ce suna da manoma miliyan kaza ko dubu kaza me a abin da suke samu suka zo suka yi wannan manoma daga su masu ilimin mu na gida dan a taimaka wannan manoma akwai wani tsarin noma da aka yi a wata gwamnati mun taba zance da wani ice gaba ɗaya a kwamitin da suka yi wannan tsarin noman ba mai agiric extension kawai wanda na sani ne aka kira ka da kwamitin wani da ƙarshe kuma aka samu filuwa wanda da ba a yin ba amma to a kira su ko kungiyar manoma karama ma kai ko manomin shi kadai na taba jin wani yana program kiwon kifi ya kama tambaya ta waya me zai rage asara ta kiwon kifi da ake yi ya ce shi mai kiwon kifi ya amfani da mai ilimin kiwon kifin wanda kuma da gaske wannan shine mataki na ko ba ƙungiyar kungiyar ba ba shi gwamnatin ko kamfanin ba amma yanzu gaskiya gwamnatocinmu da kamfanin mu su dawo hayyacin su ina da kamfani na gidan shinkafa shi akan kansa kamfanin zai iya samar da iri saboda ya fi manomin kuɗi na zamani zai iya samar da taki na zamani wallahi akwai ƙasar da bata buƙatar a sa mata npk inda an yi noman babu wannan sai an samu tsabar da ta wuce wanda aka sa din saboda dama daidai ah, san shi wannan kurab din tunda ai kamar nan ba ce ke ka ga yanzu shinkafa abun da kawai take bukata nitrogen level kaza phosphorus level kaza a potassium level kaza kuma gonar ka tana da akwai in nitrogen level yayi yawa ba ta bada yaya da yawa ba in nitrogen level yayi yawa za ta iya yin kyau ka ganta ido amma da karshe ba ka samu aihu da kake so ba ko ko local manomi ya san wannan to da haka yanzu ba gonar gwamnati ba ko kuma ni yanzu dan kasuwa ne kasar jigawa tana da kasar noma kasar kano tana da kasar noma kai na kalla yanzu wancan yayi gidan biredi wancan yayi gidan fiyawata wata wancan yayi gidan mai ni idan na tashi ina da halin ce to bari na zo na ɗakin gwadi ko kuma bari zo na yi ɗaki na samar da wasu irka na shinkafa wanda ba su muke yi ba an taimaka al'umma. To fata wannan harka ne kasashe da suka ci gaba suka yi mana fintakau domin a waɗancan yankuna masu kuɗi da ƙungiyoyi kan shiga a dama da su a fagen amfani da ilimi inda suke ribatar irin wancan ilimi domin samun riba kuma da irin wannan jari da suke zubawa a harkokin bincike akan samar da fasahohi da nagartattun kayayyaki da ake shiga cikin kasuwannin duniya da su dole ne a samu kyakkyawar alaka tsakanin masu ilimi da gwamnatoci da kuma 'yan kasuwa matukar ana burin amfani da shi ilimin wajen inganta rayuwar al'umma da kyautata zamantakewa mu sani fa lokaci shine babban alkalin mu na rayuwar duniya idan ba mu ribace shi ba to kuwa mu sani za mu rako maza duniya ne kawai mu sha wahala a cikin ta mu kuma gaza ganin alfananta domin mu wajen iya sanyin ilimi a bigiran da ya dace na warware matsalar rayuwar rayuwarmu. Yaro saba da mai fito tun rani baba tana mana na ta zo ba. ba abin da zai faru. Gani suna kaza ta kwangon gyara ta da safe ta duba kawahu ta ga saba baya ta mai kura ya abin da da wannan zamu sanya aya cikin shirin a wannan mako sai a yi dakon sauraron mu a mako mai zuwa a madadin waɗanda suka hada mana sauti umar isa mai na'ura da Sadikat umar mai malari gida usman hadeja nake cewa saduwar alheri fitila za ta haska gidan kowa fitila za ta leka gidan kowa fitila ta warware wa kowa alƙiblar mai yan arewa a fitila za a warwarewa fitila fitila eh, fitilar rayuwa mai haska gidan kowa shiri na sawaba fm tashar mai ta al'umma